babba ba yaro ba ba sa yaro ba babban gadon gare sai sai gini ya bage gana ta kan san shiga motar ku ba biya ba sauka ba ranar shigar ta ba mu a ciki muna gida mun bacci yo baya kama yadda bargo Allah sai ni yan labai Allah sai ni dan labai nan ba gudun ma ne sai ka kamar idanu eh ko ga da bura ya ba ku za ku fara kurba babba ba yaro ba ba sa yaro ba babban gadon gare sai gini ya bage gada ta kan san shiga motar ku ba biya ba sauka ba ranar shigar ta ba mu a ciki muna gidan mun bacci yo baya kama yadda bargo Allah sai ni yan labai Allah sai ni yan labai nan ba gudun mawan ne sai ta kamar idanu eh ko ga da buraye da ba ku za ku fara kurba